ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah a yau daren sha uku ga watan sha'aban shekara 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara 2023 wanda wannan shi ya kamata ya zama darasi na 90 kenan kafin karatu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya kan ni'imomin da ya yi mana a matsayin na al'umma musamman game da abin da ya shafi zaben da aka yi a wancan makon da ya gabata godiya ta farko shine an yi an gama lafiya godiya ta biyu shine kasantuwar Allah subhanahu wata'ala bai sanya dariyar mu a bakin makiyar mu ba cikin karatuttukan da muke ta a baya muna ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama yakan nemi Allah tsari min shamatatil a'ada daga makiyi ya samu ya maka dariya to duk sanda al'amari ya zo wanda ko da bai da alaka da addinin ka kai tsaye amma ya zama kafiri zai samu ya yi dariya ko ya yi farin ciki saboda shi a tunaninsa addininka ya yi ƙasa to shari'a ba ta kan wannan abu kuma a koda yaushe yana daga cikin abin da shari'a take so shi kafiri ya yi shukurin ƙasƙanci a cikin kafirkinsa ke sa yin yayi shiriki cewa hatta yu'tu jizyata an yadin wa hum sagirun su yi shu'urun ba su da izza su yi shu'urun su ne a ƙasa kuma su yi baƙin ciki su ji damuwa yana daga cikin abin da ake so liyaghiza ghiza bihim al saboda haka idan Allah madaukin sarki ya taimaki mutane da irin wannan abu ba su san irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ba saboda haka dole ne mu gode wa Allah duk da cewa muna nan ne a warwatse amma duk da haka Allah bai ga dama ba ya zama su mana dariya da a guraren kasuwancinmu da a guraren ayyukanmu da cikin unguwanninmu mun rinka jin habaici iri-iri to amma alhamdulillah wallahu ashaddu ba'atan wa ashaddu tankila sai zaman to ba su da duk makircin da aka yi da wasu abubuwa kuma sai Allah kuma ta'ala ya mai da shi ba shi da wani tasiri ta halin a tambihin da nake son yi bayan godiya Shi ne kasantuwar muna da matsaloli a matsayinmu na al'umma na daga cikin matsalolin da muke fama da su matsaloli na ɗalibin ilimi a lokacin da malumma suke wa'azi suke kira suke cewa ɗaliban ilimi da malumma waɗanda suke da almajirai suna karantarwa kada su shagalantu da harkar siyasa siyasa tana da waɗanda suke tallata ta siyasa kuma suna tana da waɗanda su ne aikinsu ne su gabatar da ayyukan da ke kansu kuma a daidai lokacin dole a samu wasu malamai kuma da za su ma mutane irshadi su za su iya haɗawa tsakanin karantarwa da irshadi cikin al'umma so kuma a daidai wannan lokaci kuma sai muka sai aka jarabce mu da wasu ɗalibai da malamai waɗanda su kuma aikinsu da'awa ce kan kada a yi zaɓe su tunaninsu wannan shi ne mafita ga al'umma iya tunaninsu kenan babu ki iya imaninsu makin to inda mutum zai tsaya kan cewa kada a yi zaɓe ko shi a matsayinsa ba zai yi zaɓe ba ra'ayinsa ne ba zai yi zaɓe ba wannan babu laifi ra'ayinsa ne ganin damansa ne to amma mutum ya zama aikinsa a matsayinsa na ɗalibi shi ne kira ga mutane kada su zaɓe ba ma tsayawa iyanan ba ya koma yana neman ya ci mutuncin masu cewa babu laifi a yi zaɓen wannan shine abin da yake nuni wai idan kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami kana ganin darura ce babu wanda ke cewa wannan tsarin addini ne dukkan mu mun yarda tsari ne ba na addini ba tsari ne wanda ya saba ma tsarin addinin musulunci akwai kafirci a ciki duk mun yarda to amma mas'alar shine shin akwai darura ko babu larura a lokacin da waɗanda su suke ganin cewa akwai lalura za a iya yin wannan abu bisa lalura saboda inda za a ƙaurace mu tsarin gabaki daya a ce ba mu da wakilci kakaf to ɓarnan da za su biyo baya ba karmar ɓarna ba ce sai fiye ganin a bisa lalura a shiga to wanda ya fi rashin adalci shine wanda zai kalli irin waɗannan mutanen ya masu lakabi yana ganin su 'yan bid'a ne wai dan wai an ce aje ai zabe wai dan mutum na ganin aje ai zabe sai a ce ya zama dan bid'a ko ya zama wani ko a ce masa dan saruriya ko a ce masa wani dan ikhwan ko a ce masa dan harakiya akwai wanda ma ta shi za su yi ce ya zama kafiri saboda yana ganin za a iya zabe to wannan abu ba adalci bane wannan akwai zalunci a cikin wannan abu akwai zalunci a ciki saboda wanda ke ganin a je a yi abu bisa lura malamai na wannan zamani sun ba da fatawan halarcin a yi musharaka ta hanyar zaɓe bisa lura cewa idan ba fi ba mafsadar da za ta biyo baya farnan da za ta biyo baya tana da yawa a shek Muhammadu salihun usaimin babban malami ne babu wanda zai iya kallon shi ya ce ɗan bida'a ne ko ya kalli fatawarsa ya ce wannan fatawan ɗan ikhwan ne a محمد muhammad الدين bin alalbani babban malami ne na sunna imamun ne alamun ne min a alamin sunna a wannan zamani shi ya ba da irin wannan fatawar bisa lalura za a iya yi to amma kuma waɗannan matasa da ƴan uwa sai suka zama to ba sa ganin waɗannan fatawoyin duk da ba za su ce ma waɗancan malaman ƴan bid'a ba amma wanda ya bada fatawa da fatawansu kuma sai a ce masa ɗan bid'a wannan babu adalci a ciki rashin adalcin ta fuska biyu ne rashin adalcin ta fuska biyu ne fuska ta farko idan mutum shi al'amari ya shafe shi a matsayinsa na musulmi yakan ba kansa fatawar lalura yana ba makansa fatawar lalura zai kai kuɗi banki bankin riba saboda bai son ya aje ma kuɗin kuɗin da yake da shi a gida saboda yana da business din da yake za a masa transfer zai yi transfer idan bai buɗe account da bankin riba ba zai sha wahala ya ba ma kansa fatawa ad-dawrurat tubihu al-mahzurat ya je ya buɗe hisabi ya buɗe account a banki wanda ke ganin hoto ba halal bane idan zai je aikin umra ko aikin hajji zai ba ma kansa fatawa lalura ce sai ya yi international passport za a ɗauke shi hoto saboda ya samu ya je ya aikinsa ya ba ma kansa fatawar lalura a darurar su tubi hulmanzurar kai har zama a nigeria zamanka a nigeria ƙasa wacce ba ta hukunci da shari'ar allah bisa lalura take zama an tambaye shi abdulaziz bin baz alaihi rahmatullah wai ina hukuncin mutumin da ke zama a garin da ba sa hukunci da shari'ar allah shek bin baz ce wajibi ne ga duk wanda ke da iko na yin hijira wajibi ne ya hijira sai dai idan ba shi da iko sai ya zauna a garin da ba a hukunci da shari'ar Allah a matsayin lalura sai dai idan ka ɗauki wannan fatawar a shekinan ba za ka zauna Najeriya ba sai ka kwashe kayanka ka je inda ake doka ake kafa ake shari'a da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala in babu sai ka koma daji shi yasa waɗanda suke yi da gaske su sai suka bar cikin gari sai suka koma daji bisa batan da suke ciki kuma su da gaske suke yi suna ganin ba za su zauna inda ba a shari'a da hukuncin Allah ba sai su kwashe iyalan suka koma cikin daji kuskure ne fikira ce wacce ba ta dace ba amma kuma su suna aiki ne bisa ikhlasi mahallin shahid wanda ke bada wannan fatawan cewa kada a yi zaɓe babu lalura a ciki ya ba ma kansa fatawalla nuran zama a Najeriya Bai yi hijira ba to me yasa a lokacin da al'amari ya shafi al'umma gabaki daya ba al'amarin mutum ɗaya ba ba mutane biyu ba ba kai kaɗai ba al'amari ne na al'umma gabaki daya sai ka ce babu lalura a ciki ba a da wani laluran da zai sa a je a yi zaɓen ka gaba kai adalci ba kanka ka ba masu kanka fatawan ad-darurat tubihul mahzurat al'amarin zai shafi al'umma gabaki da ya shafi makomar al'umma ta fuskar tattalin arziki da lafiya da kiwon da ilimi da komai da komai kace babu lalura na shiga ciki ga wannan akwai rashin adalci a ciki rashin adalci ta fuska ta biyu shi ne za ka samu waɗannan ɗan uwan duk da cewa suna cewa kada a je a yi zaɓe amma kuma suna zama suna addu'a suna cewa Allah ya ba mu shugabanni na gari ana zaɓe sai su to Allah ya zaɓa mana na gari amma mu ba za mu yi zaɓe ba to addu'ar da kake yi akan me me yasa baka je kai zaɓe ba idan kai ka tashi al'amuran kanka a matsayinka na dan adam a matsayinka na musulmi zama kake a cikin gidanka kana addu'a Allah ya zaɓa maka ko tashi kace yi ka je kai aiki kai riko da sabubba za ka tashi ne ka je kai riko da sabubba ba ka da lafiya za ka je asibiti ba ka zama ka ce in Allah ya ga dama zai baka lafiya Allah ka bani lafiya za ka tashi ka je asibiti idan za ka nemi abinci za ka tashi ka je ka nemi abinci ba ka zama ka ce addu'a za mu yi ta yi saboda me saboda tawakkuli a gurin ahlus sunna wal jama'a yana cika ne ta fuska biyu na farko ka yadda Allah shine mai yi na biyu ka yi riko da sababi duk sanda karkata zuwa daya baka yi riko da dayan ba to ka saba ma abinda ahlus sunna suke akai ka ce kai addu'a kawai za ka yi ba ruwanka da bin sababi to ka saba ma tawakkuli na ahlus sunna ka saba ma tawakkuli na gaskiya idan ka ce kai sababi kawai zai baka babu ruwanka da addu'a da cewa Allah shine mai yi to kuma ka saba dole sai mutum ya hada da addu'a da aiki kaga a rayuwarsu shakhsiyya rayuwarsu ta kawunansu suna riko da sababi suna addu'a amma abin da ya shafi al'umma gaba kidiya sai suka mai da shi wai kawai a koma addu'a wannan babu adalci a ciki kar adalci a ciki sannan idan kan rubi abin ta fuskar me yasa ba za a yi zaɓe ba zaɓen haramun ne yin zaɓe a taswi mu ce misali yanzu wa ke son wani a cikin masallaci yanzu mu ce da wada wadawa suke son a yi amfani da abu kaza sai mu ce a yi zaɓe haramun ne akwai abin da ke nuna haramcin cikin addinin musulunci ba mu san da wani abin da ke nuna haramcin zaɓe ba a addinin musulunci babu aya babu hadisi da yake kada ai zabe saboda haka yanzu ina na samu a cikin gidana misali nake zan bada a ce to me za a dafa yau wanda ya ce a dafa shinkafa wanda ya ce a dafa tuwo wasu yara ce a dafa kai ce to shikenan su wane ne waɗanda suke son a dafa shinkafa guda biyar sai su daga hannu su a suke son a dafa sai guda ɗaya daga hannu sai ce to kenan a dafa shinkafa haramun ne abin da na aikata zaɓe karan kansa ba haramun bane a addinin musulunci amma abin da yasa ake cewa yin musharaka da zaɓe a demokaradiyya saboda yakan kai ga kafirci ne dokan da za a yi amfani da shi da hukunce-hukuncen da za a yi amfani da su na kafirci ne saboda ka ba wai hanyar bane a abin da zai kai gare shi ne shine kafirci to a lokacin da kake cewa Allah ya zaba maka shugaba na gari da zai dai ya hukunci da kafircin nan da wanda ya je zaɓe ga shugaban da zai je da hukuncin kafircin nan wai akwai bambanci tsakanin su iyaka wannan addu'a yake yi wancan kuma ya je ya sa hannu ne ya yi ta'ayi ne aiki ya yi ya yi riko ne da sababi saboda ka murinka makawo na mu'adalci murinka makawo na mu'adalci kuma abin da ya fi zafi shi ne mu sun sunna mu da muke dangana kanmu zuwa ga mazhaba na salafus salih mu ne kuma muka cika wannan zafin wai ka ce kai duk wanda ya je ya yi zaɓe ba ba salafi ba ne wannan ina muka samu irin wannan fatawa ina muka samu irin wannan fahimta Malama sun ba da fatawa ku je ku yi wannan abin bisa uzuri bisa lalura mu an karar da mutane cewa wannan fa akwai hadari a ciki amma kuma bisa lalura a je a yi shi annabi shu'aib alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya ba mu sa a cikin alqur'ani ya zo ya fafata da sa. ya kira su ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala gare su suka ce mu dai ba mu gane maganar da kake yi na daga cikin abin da suka gaya ma annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam walau la rahtuka la rajamnaka walau la rahtuk la rajamnaka dan suna ganin sa ya za a yi kai shu'aibu ka zo ka rinka mana wa'azi wa inna lanaraka fina da'ifa muna ganin kai ba wani ƙarfi kake da shi ba ba gata ba ne baka cikin manyan al'umma suka ce laula rahtuka kafare ne fa mutanen shu'ai suke cewa da ba dan mutanenka ba la rajamnaka da mun jefe ka da mun jefe ka mutanen annabi Shu'aibu danginsa da mutanen sa mu'minai ne musulmai ne a'a amma da su Allah ya yi amfani ya ba ma annabi shu'aibu kariya ya isar da sakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yazo da wa'azinsa yazo da nubuwarsa wanda ya fara bashi kariya amminsa ne Abu Talib ya bashi kariya mutanensa danginsa su ma suka bashi kariya so daga wannan zaka gane cewa ashe Allah kan yi amfani da wasu mutane ya ba mu wasu mutane kariya yanzu muna nan cikin masallacin da muna wa'azi za mu je mu yi karatu mu yi mu yi sallolin mu yi azumi mu yi wasu abubuwa wasu ne suke tare mana waɗannan gababu na daga cikin su akwai yan siyasan nan na daga cikin su akwai sojoji na daga cikin su akwai yan sanda akwai SSS duk suna ma addini aiki subhanahu wataala suna ma addini aiki eh, suna ma addini Allah aiki akwai alƙali wanda shi ma zai ba mu nashi zai ba da nashi gudunmuwa idan lokaci yayi kai kuma alaran ma za ka zo na masallaci kana tilawa ana tafsiri ana karatuttuka da ba don waɗannan mutanen ba walaula daf'un lahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadat al-ard walakin Allah bi fadlin 'ala al-alamin Allah kan yi amfani da wasu mutane ya ba ma wasu mutane kariya mutum na wa'azi yana da awa, to akwai waɗanda za ka samu duk da ba ta kanta farki ɗaya wata wani lokaci ma bisa shi za a ba shi kariya bisa kabilanci za a bashi kariya saboda addinin Allah ya samu ci gaba to shi yasa na zo da wannan littafin tafsir karimur rahman na Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi wanda malami ne na Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen duk duniya ana maganar fiqh kowa ya san Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen aya ne wajen istinbadi daga cikin ayoyin al Al-Qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa nasibi Allah ya masa baiwa wanda la munazi alahu fi zamani babu wanda ke takara da shi a wannan babin a zamanin sa to malamin sa shine wanda ya rubuta littafin nan tafsir karimur rahman ya kawo ayan nan na cewa mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalamu sun ce masa laula rahtuka da ba dan ka ba la rajamnaka da jefe ka zamu yi Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di za ku yi hakuri saboda zan karanta shi abinda Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di ya kawo mu karanta mu ji saboda idan ka ce wa mutum irin wannan karatun da muka yanzu cewa babu laifi duk da ba za mu rinka campaign ba muna kira kuma ba mu ganin haramci na yi idan akwai bukatar yi ɗan idan akwai bukatar a gyawa al'umma ga inda za ku yi ya kamata wasu su ɗora da marigin haka cikin malamai ba kowa ne zai tsunduma ciki ba a bar wasu su yi wasu kuma su ci gaba da aiki to kuma yin hakan ba zai mai da mutum wai dan bid'a ba dan kungiyanci dan hizbiya dan bai ba haka bane Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'idi alaihi rahmatullahi bayan ya kawo wannan ayar da ayoyin da suke da alaka da abin da ya faru tsakanin annabi shu'aibu da mutanensa sai ce wa minha na daga cikin fa'idoji da wa'annan ayoyin suke karantarwa أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة شوى ألا مدو كنسكي يكن بام من نكاريا بأسباب كثيرة تهنيو يدا داما ألا كان أري مؤمنين باوي كوي أدعى ذاعي سيبا إن أنا أدعى أكوي سببا أكوي أسباب ألا كان بام من نكاريا بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها wani lokaci mummune za su san wasu daga cikin sabubban nan da Allah ke ba su kariya ta hanyar su wa qad la ya'lamuna shay'an minha wani lokaci kuma ba su sani kawai su aiki kawai suke yi amma ba su san menene ta yaya ake ba su kariya ba tafiyar da suke yi na kai kawo a je ai wa'azi a dawo a sa speaker a kira sallah su wane ne Allah ya yi amfani da su aka samu wannan dama wani lokaci ba lalle ne su sani ba wa rubbama dafa anhum bi sababi qabilatihim yace wani lokaci Allah kan ba mu mu'minne kariya ta hanyar kabilarsu wa ahli watanihim al-kuffar wani lokaci Allah kan ba mu mu'minne kariya ta mutanen garin su waɗanda suke kafare kafare ne sai su kare mu'minai su hana wani cuta ya same su kama dafa Allahu an shu'aib rajma qawmihi bi sababi rahtihi kamar yadda Allah madaukin sarki ya ba annabin Allah Shu'aibu kariya daga jifan da mutanensa suka so su mai wa anna rawabi kuma ya kamata a san cewa waɗannan abubuwan da muke faɗi allati ya biha ad-dafu an al musulmi, wanda akan samu kariya ga addini da musulmai ta hanyar su la ba'sa la ba'sa bisa'i fiha babu laifi a yi aiki don samar da su ba ka zo na kai ta addu'a ba kawai ka yi aiki la ba a sabi sa'i fiha wannan abin da shafi mutane da wasu abubuwa hanyoyin da ake iya ba mu addini kariya a ba mu musulmi kariya malam ce babu laifi a yi aiki don samar da su bal rubbama ta'ayyana malam ce wani lokaci ma kai yakan iya zama wajibi a je a nemi yadda za a samar da hanyoyin nan zalika li anna al-islaha matlubun ala hasabi al abin da yasa muka faɗi haka shine cewa al gyara gyara da ake samu cikin al'umma ko ta hanyar kawo maslaha ko ta hanyar rage barna matlubun abu ne wanda ake so ala hasabi al-qudrati wal imkan daidai da iyawan da ake da shi da karfin da ake da shi saboda aina daga cikin makasid na shari'a shine mai tahsilul masalih a samar wa mutane da maslaha wa a kuma sanya a cika ma mutane maslaha ya zama sun samu cikakken ni'ima a duniya da kuma samun bautan Allah sun ta'ala yadda ya kamata sannan taqlilul dar'ul makasid duk wata barna a tun kuɗe su wa taqliluha sannan a rage su in za a iya idan ba za a iya tunkuɗe barna ba ga baki daya a rage su yana daga cikin da shari'a wani da yake bai da fiqhun nan za a iya zuwa yanzu misali lokacin da ake rikicin NYSC mata za su sa hijabi ko ba za su sa ba an dade ana wannan rikicin mata sai dai kawai su sa abin da ke ke in za su yi sabis daga baya aka mai da shi za a iya sanya hijabin da ya kai har gwiwa wani da yake dakiki ne bai san fikihu ba zai ce to aikin manza aikin manza ai hijabin da Allah ya ce asa har kasa zai kai saboda shi baya tunanin taqlilul mafsada idan an samu an rage barna an cimma abin da ake shari'a take so ba dole bane sai an samu abin da ake so a lokaci daya in an samu an dan rage da wacce ta saka hijabin da ya kai gwiwanta da wanda ta saka hijabin da yake iya wuya wanne ne ya sauki wanne ne ya wanda ya kai gwiwa amma wanda bai san abin da yake yi ba zai ce kai malam duk ɗaya ne ba mu bambanci to yana daga cikin abin da ma suke amfani da fikihun su a ciki idan an samu za a iya tabbatar da maslaha shi kenan a tabbatar in ba za a iya ba dan samar da shi idan barna ne a dan rage ko da ba za a samu a tun kuɗe ba gaba kida mala ce fa'ala hada saboda ka bisa wannan bayanin da muka yi cewa babu laifi a yi musharaka a yi aiki don samar da hanyoyin da za a ba mu addini kariya yanzu in kun gana ma ku ce kada a yi aikin soja ku ce kada a yi aikin polis ku ce a fita aikin ssr duka jiki zai giya wa mutane idan lokaci ya yi a sa'ayu ilaiha yin aiki sun wata samar da wa'annan abubuwan na ba mu addini kariya da al'umma kariya mala ya ce wani lokaci yakan zama wajibi bari mu ji misalin da zai buga ya ce fa'ala haza bisa wannan bayanin da muka yi da wannan ayar da muka karanta lausa sa'ada al-muslimin lil muslimun alladhina tahta wilayatil kuffar da musulmai waɗanda suke karkashin shugabancin kafare, da za su ba da gudunmuwa wa amilu fi aiki ala ja'alil wilayati jumhuriyya su ba da gudunmuwa su yi aiki wajen mai da ƙasar ta zama to jumhuriya abin da ake nufi da jumhuriya ta zama to kamar republican ta zama to republic wanda suke aiki da demokradiyya wanda mutane suna da kuriya da za su iya ibada a ce kowa na da aikin da zai kowa na da damar da zai bauta ma Allah malam yace da za su samu su yi aiki haka karkashin kabare suke ba daula ce musu islamiyya ba kamar yadda muke mu a Najeriya yanzu ko wanda suke China ko wanda suke Russia kaga su gurguzu suke amfani da shi communism ne wanda communism kuma bai ba mutane daman addini ba akwai lokacin da muka ji a china ana hana mutane yin azumi idan mutum ya tashi yin azumi sai a azabtar da shi ko a masa wani abu to irin wannan tsarin ya fi tsanani ya fi kawo ma addini cikar akan demokradiyya to demokradiyya kafirci ne communism shi ma kafirci ne amma demokradiyya ya fi sauki akan communism Shin ne cewa da mu musulmai za su yi aiki su ba da gudunmuwa su ba da taimako ala ja'alil wilayati jumhuriya akan su mai da shugabancin ya koma republic ya koma jumhuriyya, ya taimaka fiha al-afrad wa shu'ub min huquqihim ad-diniyya wa dunyawiyya wanda mutane gama gari ɗan al'umma ɗan ƙasa za su iya gabatar da wasu haƙoƙinsu na addini ko na duniya su iya gabatar da su iya aikata abubuwansu wanda suke da alaka da haƙoƙinsu ko na addini ko na duniya lakana aula mala yake wannan da zai fi su yi ne su je su ba da gudunmuwa a tabbatar da democracy in har ya zama to cewa mai ake amfani da shi communism ake amfani da shi to su ba da gudunmuwa su yi aiki ba wai ba su zo na da addu'a ba malam su yi aiki wajen tabbatar da demokradiyya fi aiki wajen tabbatar da demokradiyya ya ce lakana aula da shi zai fi min istislamihim lidawalatin takdi ala hukukihim diniya wa duniyawiyya wannan shi zai fi akan su da al'amarin daular kasansu ya zama yana karkashin tsari na mulki wanda zai danne addininsu ya kuma danne musu haƙoƙin na duniya yace wa tahris ala ibadatihim daula ko tsari na mulki wanda zai rika kwaɗayin lalata musu addinin ko kuma hallakar da su wa ja'alihim amalatan wa qadaman lahum aw wa qadaman lahum da kuma mai da su su zaman to kawai bayi ma'aikata kamar yadda communist suke baka da ikon ka mallaki wani abu komai na daula ne kawai kai dai kai ta aiki bala yace a samar da demokradiya yafi akan a bar shugabancin ko tsarin mulkin ya zamanto wancan na communism na'am mala ce. eh kada ka ce mini aito me yasa ba za a yi nemi yadda za a tabbatar da shari'a ba ka san dan zabin kai zai faɗi haka mala ce, eh mun sani in amkana an takuna dawlatu lil muslimin idan zai yiwu a ce daular ta zama ta musulmai wa humul hukamu ya zama to su ne masu hukunci su ne shugabanni fa huwal muta'ayyin to wannan shine abin da yake wajibi idan mun to ana amfani da dokar Allah shari'ar Allah littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ake hukunci da shi walakin li adam imkani hadhihi al martaba malan yace amma saboda ba lalle ne a iya samun wannan martabar ba na a kafa shari'ar musulunci a ƙasa fal martabatu allati fiha daf'un wa biqayatun lid-din wad-dunya muqaddamatun wallahu a'lam malaki aje a samo shugabanci wanda cikin shugabancin nan za a iya ba da kariya ga addini da rayukan mutane to wannan shine za a gabatar wallahu a'lam malaki yace wannan Allah shine ya sani wannan fatawan Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi kenan mun gane wannan fatawan ya ci karo da abin da muka faɗa na darura idan akwai lalura na aje a yi aiki a yi sa'ayi ba ka zo da kana addu'a ba ka ba da naka gudunmuwar ka ce wannan Allah wannan shine abin da za mu iya ya saba da abin da ne yake faɗi akwai wanda ya isa ya tuhumi mana ya ce dan ikwan ne akwai wanda ya ce dan hizbiya ne akwai wanda ya ce dan surubiya ne kisa ne ce komai marin yin adalci komai zama ana adalci kuma a koda yaushe mutane su zama masu insafi ka zama mai insafi kai ma ilimin adalci kada ka zo ka ɗora matasa da yara akan aƙida wacce take mummuna aƙida wacce ba ta itirafi da saɓanin da ake da shi kan mas'ala malumman mu a nan ƙasan wanda muna musu shaida da tsoron Allah haka wannan shi da abin da yake zahiri a kansu wallahu hasibuhum wala nuzaki ala allahi ahad amma mutane da masu tsoron Allah masu ilimi wanda ko kamar yadda na faɗa ko Saudiya suka ce an san da malantansu ba jahilai bane suna ba da fatawan cewa wannan abin akwai maslaha a yi haƙuri a yi shi a hakan to amma wani sai ya zo ya wani ma cewa zai to ai ku bar mu da fatawan mu za mu yi ta cewa kada a yi saboda ko mun ce kada a yi din ai akwai wanda za su je ki saboda shi ya rena karfin da'awa bai san tasirin da da'awa ke yi ba inda maluma ga baki ɗaya bakin su zai haɗe a zo a ce kai wannan abun a daina ba shi da kyau to wallahi wata rana sai ka nemi musulmi a cikin wannan tsarin karasa za ka je police station babu musulmi za ka je ka nemi sojoji ka duba ka ga babu musulmi ka je inda ake alƙalanci ka ga babu musulmi inda ake hukunci ake tsari na daula na idara na yadda za a yi abubuwa na harkar yau da gobe da tsarin economic za ka ga babu musulmi a lokacin sai mu zo muna ne muna kokawa muna cewa ana danne mu ana mana waye ana mana waye idan kuma zafi yayi zafi me za a yi bore za a yi da ƙarfe kai da take cewa kada a yi zaɓi ba za ka iya hana mutane bore ba a lokaci fitina sai ta auku to wancan fitinan ita ce ake gujewa ake cewa a yi irtikabu a kafa dararai ne a yi wanda ya fi sauki sai da mutane za su samu ci gaba da ibadun su ana cikin zama lafiya babu hayaniya babu tanzuma babu zub da jini to da abin da ya sanar da ki wannan lokaci na tsaye bayanin ko da ko zai cinye lokacin karatun namu yana da muhimmanci musamman ga ɗaliban ilimi wanda shi bai cikin saha ta da'awa zai ga wannan abin ma to dama akwai masu faɗin irin wannan magana, to amma akwai su kuma suna da'awar sunna kuma suna ɗan uwanmu ne to amma gaskiya akan wannan fatawar ba mu tare da su muna tare da fatawar manyan malamai su ma suna tare da fatawar wasu malamai amma muna ganin abin da ya fi maslaha ga al'ummar mu shine fatawar da malamma mu suke akai na wannan ƙasa su suka fi sanin abin da ke faruwa da aka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan bawan Allah da Allah ya shi shugabanci a ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya agaza masa bawa ne mai rauni muna roƙon Allah ya karfafe shi wannan kuma na daga cikin abin da ke sa Allah ya taimaki bawa a lokacin da mutane suna kaufi zai iya ko ba zai iya ba zai iya ba zai iya ba hanya kuwa za a kai labari za a ji kunya ba za a ji kunya ba to wannan ya fi mai da al'amuran mutane su koma zuwa ga Allah mahalicinsu amma lokacin da mutane su gani ai wani a inda wani ne ai babu matsala bane ba ku wani labari wanda bai kamata a kawo shi a irin wannan matsayin ba amma dai labari ne mai ban dariya hmm? wani bawan Allah ne muna makaranta bai cika karatu ba idan za a yi jarba sai zai samu zane ce kai nuna min wannan waya wannan abin yake ya ce in na samu na ansa ansa ko da guda ɗaya ne na ansa da ansa mu dai samu je mu gama ko da da pass ne shi baya cika karatu sai ya zona ya ce ku kuyi ta karatu ku za ku samu distinction ni kuma in na gama sai in gama da ka ya ce duk da muka samu certificate muka karba ko in kun je gurin mutane aka ce ya result sai ku ce lafiya lau me ka samu sai ka ce distinction sai a ce a zo ai baka da matsala ni kuma idan na zo aka ce kai da me ka gama sai in ce fa sai ce kai to amma Allah ya sanya albarka <laughs> ya ce Allah sai ya sanya mu albarka a ciki kuma wallahi ina ran ya da Allah bawo Allah nan yanzu a idan titi yake aiki da ba shi albarkan kenan ko shi cewa yake ku in kun samu sai ku dogara kan abin da kuka samu din cewa ai ni to bani da matsala distinction ba nike da shi ko yace da oba da fani ke da shi ko tuwa mai karfi ba nike da shi kaga ni bani da matsala amma shi wanda ya gama da fa sai ce to mu dai ga buga Allah wannan abu sai Allah to kuma wannan ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuh to ka shi wannan ba Allah akwai khaufi akwai rauni akwai tsufa akwai kaza akwai shin hanya zai iya kuwa ba zai iya ba wannan yana da kyau sai mu gane cewa Allah shine muke nema ya agaza masa mun san ba zai iya ba muna roƙon Allah ta'ala ya agaza masa Allah ya taimake shi Allah ya sa kamar yadda ya faranta mana rai da cewa an samu wannan abu musulmi shugaban kasa musulmi mataimakinsa Allah ya zama Allah ya sa ya zama abin alfahari a ƙarshen mulkin su yaba ba za mu ji kunya ba ya zama abin tutiya ne ga musulmi cewa waɗannan mutanen sun yi an gani an yi adalci a ban kasa abin da muke fata Allah ya ba su kenan sauran zakukan da suke zuwa nan gaba muna roƙon Allah ta'ala ya sa a yi su lafiya Allah kuma ya sa a tabbatar da alheri a cikin sa malamai za su yi bayani shi ma me ya kamata a yi ya mu ba ma fi ba ne alaikun ah, ba su sauran lokaci da karatu ne ko an cinye lokacin to shi ke idan akwai sauran idan akwai tambayoyi sai mu ansa su Thank you. me yanzu ake damuwa wanda ke mara ce wani akwai wanda ana addu'a Allah ya zaɓa mana muke alheri kuma Allah ya yi To me to ne hukuncin wanda abin na masa kaikayi a cikin zuciyarsa me yasa yake masa kaikayi a cikin zuciyarsa Bar mamaki inda abincinsa yake an kifar da shi kaga wannan yana da dama ya samu kaikai a cikin zuciyarsa ba addini yake maketa ba kina ji an gane ba za ka ce masa yana kin ci gaban addini ba a wannan abincinsa ne ya rasa yake nemo yake kuma dama wannan babu yana da dama ya ji zafin abin akwai kuma wanda kila cikin zuciyarsa yana ganin dan me musulmai za su yi farin ciki to wannan shine mai matsala shi yanzu damuwarsa musulmai suna murna don me yasa musulmai za su yi murna to kaga wannan akwai munafinci a cikin zuciyarsa akwai zandar a cikin zuciyarsa ba wai dan siyasan ba saboda a'a shi musulmai yaya za a yace musulmai yanzu suke nasara musulmai suke farin ciki a lokacin da romawa da farisawa romawa da farisawa duk mun san wannan kisa kisa ce mashhura me ya hada musulmai da romawa addini ɗaya suke yi ne ba addini ɗaya bane amma a lokacin ƙuraishawa suna bautan gumaka musulmai suna bautan Allah sun yi imani Allah ya saukar da littafi sai aka samu rikici akwai faɗa tsakanin yaƙi tsakanin farisawa masu bautan gumaka da romawa masu bautan Allah da littafi sun yadda akwai Allah guda wanda shi kaɗai ya cancanci abota masa sai ya zamanto ƙuraishawa sai suke marawa farisawa baya suna goyon bayan Allah ya sa su za su samu nasara saboda idan farisawa suka samu nasara to ai addinin romawa da addinin musulmi yana kama da juna musulmi kuma su suna goyon bayan romawa ne so suke romawa su ci nasara saboda addininsu ya fi kama da shi kuma ƙureshawa za su yi baƙin ciki idan romawa ne suka samu nasara da galaba akan farisawa Allah ya saukar da aya akan wannan yace wa yawma idhin yafrahul mu'minuna bi nasrillah ran da Roma za su samu galaba akan farisawa duk da gashi ba addinin sa ɗaya ba ba tafiya iri ɗaya bane amma saboda intima'i alliance din su cewa waɗannan suna kiran Allah da ya saukar da littafi waɗannan suna bauta ma gunki addinin su yafi kama da addinin wa'ancan waɗannan addinin su yafi kama da addinin wa'annan wannan shine ya kawo alliance nan ai zaman to mumminai suna fata a ce roma su suka samu galaba a ce kullum ana duba ina ne maslahar addini take maslaha ta addini nan ake dubawa a koda yaushe amma duk abin da zaka samu na maslahan kanka ya zama addini ya zama kaman ya hadan cutu ba wai dan wai wannan abin da aka yi na musulun musulun ba wai dan addini shine addini ba a'a amma fikirar cewa in yayi kasa addini yayi kasa to shi yasa mu ba mu so haka ba kuma muka yi ta Allah kuma muka bada gudunmuwan da muka iya badawa wajen ganin Allah ya tabbatar da shi kuma alhamdulillah duk wanda abin ya bashi haushi ya yi haƙuri in ba zai haƙura ba kuma mutu zai zika ina aisha ka an kasu eh, in ba za ka haƙura ba to <laughs> duk yadda ka gada ma sai ke ka zai Eh, malam ce to waɗanda tsira shi zaɓen da zai yi yana zaɓe ne saboda shi ƙoƙarin da yake yi yana gyara suwansa ne shi bai kallon cewa akwai ɗaukaka ta fuskar addini a wancan ba ta fuskar addini yake kallon abin ba shi gani yake duniya ce saboda aka ga inda abincinsa yake saboda aka zai ba da nashi gudunmuwan shin akwai alaƙa tsakanin wannan da cewa shugaban da aka yi mu baya a saboda abin duniya da narkon da ya zo akan haka gaskiya ni ba zan hada su ba ba zan haɗa su ba abin da ya yi dai bai kyauta ba amma ba za mu yi tasbikin wancan hadisin a kansa ba mu ce ai to shi kenan wancan narkon ya tabbata kansa gaskiya yana da ɗan tsauri saboda abu ne wanda yake mutane suna kallon abin ne ta fuskoki da dama tsakani da Allah akwai wanda yake kallon abin yana ganin babu maslaha a ciki kuma tsakaninsa da Allah yana ganin babu maslaha saboda wasu abubuwan da ya gani shi bai kalli abin da al'umma suke ciki ba shi gani yake aso wani ne shi irin mutumin da yake bai iya kaza ba bai iya kaza ba bai iya kaza ba shi abin da yake kallo kenan a mutumin da ya kasa kaza ya kasa kaza ya kasa kaza saboda ka shi yana ganin babu maslaha a nan maslaha tana wani guri ne kuma ya ga cewa akwai amfanin da zai samu a ciki saboda ka Allah na san insafi shi yasa ba za ka ce ma mutumin da bai so haka ba matukar ba wai dan addini yake kallon abin ba ba za a masa tafsirin wannan hadisin ba wallahu a'lam muna roƙon Allah sun Allah ya samu dace abubuwan ne ka san abin da yake na zamani wanda babu shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to dole ne a yi ta taka tsantsan akan shi saboda babu nasti wanda yake karara akan shi lokaci to shine irin wannan abubuwan kada mutum ya saurin dora hukunci ko a kawo aya ko a kawo hadisi kan wasu mutane hmm? misali yanzu yanzu kamar da nayi bayani wancan karin irin wannan abu al'amura ne na istihadi. idan aka ce an zaɓi shugaba a addinin musulunci matukar aka ce wani shi ne shugaba aka rantsar da shi aka ce an yarda ne shugaba a addinin musulunci to baya halatta wani ya ja da shi baya halatta kuma wajibi ne kowa ya maka mubaya'a wanda bai maka mubaya'a ba ya bar duniya to ya yi mutuwan jahiliya haka yake cikin addini idan shugabanci ne na addini idan shugabancin addini ne to duk wanda bai mu baya abu bayan an tabbatar da shugaba to wannan fa ya mutu ne mutuwan jahiliya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka dauko irin hadisin nan ka zo ka ɗora shi a waki ɗan mu da muke ciki yanzu mun gane abin da nake faɗi in ka dauko hadisin ka ɗora kan cewa to duk wanda ya zama shugaba wajibi wajibi ne a masa mubaya'a a irin tsarin da muke ciki wanda ba tsarin shari'a bane tsari ne na demokradiya idan kace kowa ya mubaya'a ga shugaba wanda bai masa mubaya'a ba in ya mutu yayi mutuwan jahiliya ka san ba za ka yi adalci ba ko ba za ka yi adalci ba saboda me yanzu akwai wanda shi tsarin ya ba shi dama ko da an rantsar da shugaba shi bai yarda da shugabancin shi ba zai kai kotu ya yi tabi har sai an shekara hudu ko shekara takwas yana bi yawa sai an shekara takwas yana bi yana cewa lalle fa shi ya ci zaben nan to irin wanda shi ma bai yi mubaya'a ba mabiyansa ba su yi mubaya'a ba su suna ganin maguɗi aka yi za ka ɗora musu wannan hadisin ka ce musu in sun mutu su yi wani jahiliya wancan ya tabbata a shari'a shugaba shari'i hakimin shari'i ya tabbata gare shi amma hakimin dauli wanda kawai shugaba ne na ƙasa wanda dole ne za a yi masa biyayya za a yi masa waye za a yi masa wasu abubuwa ba za a masa kuruji ba ba za a lura da maslaha to irin wannan dole ne ba za ka ɗauko wancan wace in ka ɗora ma wanda ba saboda ba ɗaya ba ne to ko da yaushe a rinƙa bin abubuwa da sannu sannu sannu sannu yana da muhimmanci sosai ina roƙa Allah ya sa mu dace wannan ta da shi ne wa alaikum salam je wanke fuskansa na'am eh. ba za su yi mubaya ba a kan mubaya ne yawa ba za su yi umarni shi ba eh eh eh ok su ba za su yi wannan sun saba a yi sun saba saboda shi an shi aka wakilta da wannan aikin a kai ya ai shi da muke madai hankali ai shi wannan ba a masa a aiki shi da ba shi ba wanda ake a bane misali sarkin musulmi za a masa biyayya yauwa za a masa biyayya shugaba ne wajibi ne a masa biyayya in yace an ga wata ai azumi wajibi ne mai azumi in yace an ga wata a ajiye wajibi ne mu wata amma to wanda bai masa biyayya ba ya ce shi ba zai ɗau azumi ba to yanzu matsala ta koma shin menene hukuncin wanda bai yi azumi a ranar da ake azumi ba menene hukuncin wanda ake azumi ya aje azumi to kaga inda ya saba ya saba ma umarnin shugaba wanda ya kamata a ce an masa biyayya To haka ya zama asi ba ba kariji ba kariji bane wasu ba sa bambancewa tsakanin wanda ya saba al'asi da wanda ya yi kuruji abin ya rikice wanda shugaba ya ce yi kaza ya ce ni ba zan yi ba zan koma gidana ne in zona ya je zona a gidan shi sai ce mai bakawari ce wannan ba bakawari ce mai sai ya yi kuruji ina alaƙar wannan da kuruji kuruji shine a tsohon makami akan shugaba a ce za a masa bore za a cire shi shine kuruji ne kuruji amma wannan misali zai fito ya ce a gaskiya abinda wani ya yi bai dace ba wanda ba kuruji yi ba wannan in ya yi kuskure ya yi kuskure ne wajen inkarin sa idan yayi ta fuskar da bata dace ba inda ya yi kuskure kenan inda ya saba kenan ibn rajab al ya yi bayani a cikin jami'ul ulum wal hikam da yake bayani akan marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika a al-iman sai ya kawo hadisin muslim ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa kana lahu hawariyuna da sauransu har zuwa ƙarshe inda yake cewa fa man jahadahum bi lisanihi bi yadihi fa huwa mu'min man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min duk wanda in aka samu gabanin da ba sa adalci ba sa aiki da abin da suke faɗi suna zalunci to duk wanda ya yi mujahada da su ya yi gwagwarmaya da su da hannunsa annabi sai mumini ne wanda ya yi da harshensa annabi sai mumini ne wanda ya yi da zuciyarsa annabi ce ne. kuma duk abin da ya kasa da haka to babu imani a ciki wato manzira ta imani shine ko kai da hannu ko kai da harshe ko kai da ne ko kai da zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan kuma yana bayani ne game da shugabanni yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'marun haka annabi ya sifanta su faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min ibn rajab al-hanbali sai yace imamu ahmad ibn hanbal imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa akwai riwayar da ta zo daga gare shi yana cewa wannan hadisin munkar ne saboda ya saba ma sauran hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake umarni da ayi hakuri da zaluncin shugabanni yace kuma amma akwai riwayar da ta zo daga shi imam ahmad din har wa yau da imam ahmad ke cewa yujahiduhum bi yadihi la bistilahi da hannu zai ba zai dauki makami ba wato abin da ake nufi inda misali shugaba ya yi wani abin da bai dace ba kamar a zo a kafa dandalin shan giya a wani guri shugaba ya ce a ci gaba da shan giya a nan gurin wani shi kuma yana ganin cewa shi bai damu ba ko da an masa bulala ko an kashe shi ko wani abu zai fasa kwalban giyan nan sai ya je ya fasa kwalban giyan me yayi yayi ta gerul munkar bil duk da shugaba ne sai ya fasa to wannan ba za ka ce ya yi kuruji ba wannan shine abin da ibnu rajab al-hanbali ba ni ba to ba ni ne na faɗa ba ibnu rajab al-hanbali shi ya faɗa So haka duk hukuncin da aka dora ma ibnu rajab na yadda a dora min ma. amma idan an kasa dora ma ibnu rajab kada ka dora mini saboda ni abin da nayi hikaya nayi na faɗi abin da ibnu rajab ya faɗa ne cewa kuruji yana zama da silahi ne ba da hannu ba saboda haka wanda ya ce shi ba zai biya ba za mu ce mai khariji ba za mu ce asi ya saba ba umarnin shugaba eh asi ne ta sa mu umarnin shugaba Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam alaikum salam Oh? Thank you. Mai sanar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saumukum yawma tasumuna fi azumin ku shine ranar da kuke azumi dukan ku to amma saboda yanzu yakinin da wannan bawan Allah yake da shi shi ya gani akwai malaman da suke da ra'ayi shi yayi amma kada ya umurci kowa da yi to wata ya koye ya yi saboda in yayi ya nuna wa mutane to hukuma tana da dama ta kama shi ina hukuma shari'a ce tana damar ta kama shi da ta da shi cewa zai kawo sabani cikin al'umma so da ka sai ya yi shi da kanshi ba tare da ya nuna ba kowa yana yi ba Allahu a'ala alaikum to zagin shi zagin wanda yake shugaba misali sarkin musulmi da sauransu kawai ana son a kara masa lada ne ran tashin kiyama yawa saboda haka wani lokaci wai ana cewa wai ana zagin wai ana zagin wai shi mai zagi ya kamata a tausayawa ba wanda ake zagi ba an tambaye umu na aisha aka ce ga wasu nan suna zagin abubakar da umar suna ta zagin su aisha ta ce saboda allah bai san dakin su ne su yanke bayan sun bar duniya sun mutu Allah na san ya rika kai lada gare su ne shi yasa ake zagin su saboda haka duk wanda ke zagin su ke tabbatar ladan sa ne yake badawa saboda haka amma za a ce ma wanda ya zage shi yayi kuruji ai na riga na bada ka'idar da Ibn Rajab ya bada ya dau makami ne da ya zagi shugaban nan ta yaya yayi kuruji abin da yayi ba daidai bane kuskure ne ya kuma cancanci a masa ta adibi amma kuma ba za a masa hukuncin ba kawarije ba a ce ya zama so saboda ya zagi shugaba mu gane wannan fa ba abin da yayi kuskure ne ya cancanci a masa ta'adibi amma masa lakabi da cewa ba kawarije ne nan ne matsalar take nan ne matsalar take a cewa ya zama kariji ya khariji ba kawarije ba Allah ya samu dace in Allah kuma ya sa kura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan kuskure ne Allah ya gafarta mana a ina ji ta ci ne zuwa kila za mu yi karatu ko ci ne zuwa zaɓe ranar ta ci kuma ba mu kaji za a iya sanarwa ranar lahadi ko mai yiwa a sanar ranar lahadi saboda ka ina ji sai da mu bari sai ta ci ne zuwa kenan yana hada-hada kai kasan yanayin garin namu ne ba eh, daga karatun sai sati mai zuwa banda wannan mai zuwan insha Allah na sama eh gaskiya ne wancan ba amma kan gama musamman wanda wanda zai kasance ba insha Allah kuma alheri ne biyu zinin lahi babu wani abu amma dai mu daga eh, mu daga saboda kowa ya samu dai a yi huta rabbana eh shine Allah ya ɗauki mun musulunci da musulmi Allah kuma ya kanta kafirci da kafirai ya amma ai kamar da rija ba sako ne zo daga malamai yauwa amma nan gurin ba ma faɗi ba ma faɗi yana mu iya mu karanta mu fassara shi kenan abin da ya shafi al'umma malamai suna bayani kuma aikin suna kyau kuma in ka ga in ka dubi abin da muke ƙara fahimta shine ce har yanzu malamai suna da daraja da mutunci a gurin mutane eh, muna gode wa Allah akan haka malama suna da daraja suna da kima suna da mutunci mutane suna sauraron su kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara tabbatar mana da wannan ni'imar wallahi duk al'umman da ba sa ganin mutuncin malumin su za su tafi amma duk sanda ya zamanto ana ba mu uzuri ana sauraron su to insha Allah alheri zai ci gaba da zuwa cikin al'umma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر يبارك الموحدين والمسلمين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله